saurari shugaban majalisar malamai ta jihar Bauchi Ustaz Salihu Suleiman Ningi ya gabatar mana da wa'azi na musulunci da maraba da baki da lale marhaban baki ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi malamin da zai biyo mashi baya shine mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na biyu sa'i na ƙasa mufti na yin agaji uban matasa sheikh sa'id hassan jingir shi ne zai zo domin gabatar da wa'azi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira alarama idris isa daga lafiya ya zo ya karta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبحون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 الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين إن godiya الله سبحانه وتعالى ما halitta makaɗaici mai kowa mai komi wanda ya so kuma ya yarda ya kaddara haduwar mu a wannan rana ta asabar sha biyu ga watan shida miladiyar isa maryam alaihi salam afwan bayan hijira ta annabi alaihi salatu wa salam watan jumada saniya ba da tsani ba da tsaniya shekara 1443 yau muna sha biyar ga watan ɗaya miladiyar isa maryam alaihi salam 2022 haka wasu ke faɗi to alhamdulillah ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wani iqamatis sunnah dawa da ke birni ce Allah ya saukar da ita cikin wannan babban birni mai tarin albarka mai cikakken tarihi bauchi baucin yakubu arewacin najeriya a najeriya afirka a duniya ƙarƙashin jagorancin malaminmu shugabanmu khalifatul khairi a shayar muhammadu hayajin hayajingir wa الله ونصره الله وحفظه الله وأعانه الله Allah ka yamma da waɗannan addu'o'i ka amsa mana ‘yan uwa musulmi alhamdulillah karantarwa dai ga ta nan malamai suna ta yi dare da rana safiya da maraice mu maza muna ji mata masu suna ji yara na ji manya na ji roƙonmu da Allah ta ta'ala ya sanya albarka ga abin da muke jin na aikatawa ya ba mu iko ni na bari ya ba mu ikon bari malam kai da majalisar da mataimakinka na Allah da annabi bawan Allah Sheikh Yusuf Muhammad Kambo? Allah ka kara mai albarka ƙara mai daraja kara mai kariya ka masa ɗaukaka ka taimake shi da shi da shugaban alimin dattijan albarka shan nasir abdulluhi professor sani saukato da daraktan yan da alisa wajen muhammadu Gambe, mataimakinsa babadi da yan majalisarsu da duk mai ba da gudunmawa da irin baiwa da Allah ya mashi Allah ya taimaka mana Allah ya karba mana alƙur'ani bai gushe ba yana gaya mana bayan Allah na ƙwarai mominansu maza da mominansu mata don mu ji mu koyi abin da suke yi in Allah ya yarda mu ma mu dace Allah ya ce wal mu'minuna wal abu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله in Allah azizun hakim Allah wal mu'minuna Allah ya shaida mu'mine maza suna ina ina mu'mine maza suna nesa suna kusa suna ji suna saurarawa suna jin daɗi to nan ba ku ta fito Allah ce mumine maza masu imani maza masu yi Allah maza masu bari dan Allah maza waɗanda suka yarda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka yarda Allah ɗaya ne ba wanda zai ce akwai wahadatul wujud akwai taraki akwai tajalli akwai fina'i suka ce wannan ƙarya ce wai a ce wai mutum ya ce shi musulmi ne wai ya ce shi malami ne wai a cikin malaman ma babba ne wai a cikin manyan ma babba ne amma ya ce wai ai wasu ne ba su gane ba ai haske iri-iri ne akwai hasken zatin Allah akwai hasken manzannin Allah akwai hasken taurari akwai hasken rana akwai hasken fitila akwai hasken kendir akwai hasken asuba waɗannan haske-haske sai ya tambaya iri ɗaya ne aka ce a'a sai ya ce to in kana ta zikiri ba ka daina zikiri to shi kana ƙara kusantar Allah kai ma sai ka samu haske sai hasken ga ya je ya shiga cikin hasken Allah sai ku haɗe da kai da Allah sai ku zama ɗaya shi Allah kai Allah kun yarda haka za ta yiwu Allah nawa ne yanzu wannan aƙida kyakkyawar aƙida ce ta nan a ce kowa Allah ne a tambaye ka ce kai Allah ne kai ma Allah shi ma Allah su ma Allah mu ma Allah sama Allah ƙasa Allah ruwa Allah wuta Allah aljannu Allah mala'iku Allah wannan ba gaskiya ba ce ƙarya ce Allah ɗaya ne ga ya mana kulhu Allah kulhu Allahu ahad hmm. Allahu samad hmm. lam yalid wa lam yulad hmm. wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ce da annabi kul ya ka annabi ka ce masu tambaya ga suke cewa suke cewa da kai shin abin da kake bauta ta muwa Allah din nan naka na ice ne ko na katako ko na azurfa ko na tagulla ko na zinare ne ko na bakin karfe ne ka ce da su huwallah shi Allah ahad makadaici ne Allah nawa ne kowa ya nuna ɗaya da ya kansa mu gani mai ɗauka har mu ma ɗaya muka nuna Allah nawa ne Allah nawa ne Allah nawa ne Allah ɗaya ne ya jama'a kowa ka gani da kwai abin da yake so da kwai abin da baya so haka ne tambaya nake muku ba abin da muke so ba abin da ba ma so to wa muke nema ya ba mu abin da muke so don yana da iko waye muke neman ya tsare mu daga abin da ba mu so don yana da ikon tsare mu don haka Allahu samad Allah shine abin nufi da bukata Allah ba mu abin bukata ka bukata kana da abin bukata kai ba ka bukata mu ga bukata ba abin bukata ba mu abin bukata mu yi bukata don kai ba ka bukata kun yarda haka ne kun amince to lam yanzu shi Allah ba haife shi ba Allah ba haihuwar shi aka yi ba Allah bai da farko Allah na nan tun ba nan kuma yana nan bayan ba nan Allah ɗaya ne lam yalid wa lam yulad bai haihuwa ba haife shi ba Allah bai da ɗa Allah bai da ya Allah bai da uwa Allah bai da uba Allah bai da farko Allah bai da ƙarshe Allah ba abin da ya kama da shi Allah ba wanda ya kama da shi walam kullahu kufuwan ahad babu wani kiri ga Allah yanzu nan shugaban majalisar malamai ta jihar Bauchi Allah ka ƙara mai lafiya ka ƙara mai albarka cikin karantar da ya mamu ya gaya mu mai girma sai ce gwamnan jihar bauchi to kana taba mu sai mu ce ai akwai gwamnan jihar gombe kaga kini <laughs> eh? sai mu je gwamnan jihar plateau sai mu je gwamnan jihar sokoto sai mu je gwamnan jihar Katsina sai mu je gwamnan jihar Kano sai mu je gwamnan jihar Kaduna sai mu je gwamnan jihar Jigawa sai mu je gwamnan jihar Yobe sai mu je gwamnan jihar Borno sai mu je gwamnan jihar Adamawa kaga kini ne to ga ya mun halta alam da usabiyya ka taba jin takwara ga Allah eh shi Allah yana da kini da wanda ya kama da shi a suna eh da wanda ya kama da Allah a sifa da wanda ya kama da Allah a aiki to ku muminai maza wal da muminai mata yadda Allah ce ba ba'dhum awliya ba'd sashin su masoya juna ne da Allah da magajin har hasko su kai mai haska kai dauka hoto dan Allah na ce maka dubo yan agajin nan kai ka je ba soyayya a nan ba soyayya yan agaji ba kwasan junanku ai ba sai ku faɗi mu ba aikin ku ya nuna yan agaji Allah muku albarka kai harko can sama ga can shugabanmu falaji shan muhammad sani a gir ga madamaginsa can shan yusuf muhammad sambo ga shugaban kungiya can shan nasar abdul ga ma'ajin ƙasa can hafiz a bala yusuf ga sakadar malamai can barza ali sange ga shauran malamai dube su yadda suka zauna kamar mutum ɗaya ne a gurin ta ce ba soyayya muminai haka suke Allah ka sa da mu ciki muminai na san juna mazansu da matansu in damuwa ta samu ɗaya ta same su duka Allah ka sauke damuwar in barin ciki aka samu guda ɗaya ya samu kowa ya samu kaji sifar masu imani ba hasada ba ƙiyayya ba yankan baya ba san kai ba ƙyashi ba baƙin ciki Allah ka ƙara ba mu da munanan halaye ka sawaƙe mu jin haushin junanmu da yankan baya ga junan mu. ka ƙara mamu imani da yadda da ƙaddara ka ko mun ji daɗi ko ba mu ji daɗi ba to ba'aduhum awliya'u ba'd sashin su masoya sashi ne menene aikin su ya za mu gano su Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya zamu gano mu'minai maza da mu'minai mata yace ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da abu mai kyau duba Abubakar Isa can babban mutum ga yana a ƙasa ba girman kai dubi da da jaradin yan agaji dubi Sheikh Muhammad Salih Hayajin dubi shan yusuf sambo menene aikin waɗannan malamai namu da 'yan agajinmu aikin shine suna umarni da abu mai kyau yin wa'azi mai malam ya kawo birnin bauchi tambaye ku nike to yanzu mai malam ya ce mu zo mu yi a wannan wurin me muke yi me kuke ji me kuke so to aikin masu imani kenan da kuke ganin muka yi sallar magariba sai ka ji wani malami ya tashi yana karantar da mu kafin isha in muka yi sallar asuba sai wani malami ya tashi ya karantar da mu kafin rana ta fito in muka samu aure sai malamai su sai mana karatu gurin walima in gida muka gina in makaranta muka ida in wani aiki muka samu duk sai mu walima dan aikin muminai kenan umarni da abu mai kyau Allah ya ce ku yi sai su ce Allah ya ce ku yi Allah ya ce ku yi sai su gaya mana mi annabi ya ce ku yi sai su gaya mana mi Allah ka ba mu kunne mai ji ka ba mu zuciya mai fahimta mai imani ka ba mu gabbai masu aikatawa to muminai maza da muminai mata kun ji aikinsu jama'a akwai ranar daina wa'azi tambaya akwai na daidai da wa'azi ana hudu a bar wa'azi da wa'azi da cin abinci duk ɗaya ne ina son tambaye ku shugaban matasa yan kwamitin matasa da Allah da banku da cin abinci tun rana ita yau na kullum sai an ci in mutum ya gwambakwai ko ya yi wata guda bai ciwo bai sha ba ya rayuwa kai to haka wa'azi yake in aka daina za a samu raguwar imani za a samu raguwar soyayya za a samu raguwar aiki don haka wa'azi, a shan wamsa ne hajjin ina ka mu domin wazi malam ina za ka wa'azi? malam me kake yi wa'azi? malam sai me kuma sai wa'azi malam sai yaushe sai wa'azi in Allah da har ƙarshen rayuwa alƙara ma albarka malam to kun ji aikin masu imani ya da bil ma'rufi yanzu da muka zo nan wurin ai kuji malamai na cewa banda giya kar ku sha giya banda zina kar ku yi zina shan giya abace da za ka fasa ma'anar zina ma'ana ziya kunci kuntatatta abace ba ta barin mai ta ya wala ya ji daɗi ba lafiya sama ba lafiya ƙasa mazinaci kenan ba mutunci tsakanin shi da mutane ba mutunci tsakaninsa da Allah mahaliccinsa cikin zargi mala'iku na zarginsa Allah ka sa bayanka su daina zana masu yi Allah ka sa bayanka masu luwaɗi su daina Allah ka sa bayanka barayi su daina Allah ka sa bayanka maciya amana su daina Allah ka sa bayanka masu ƙarya su daina Allah ka sa bayanka masu gaba da juna su daina Allah ka shirya da muka so shirya gare mu wayar hauna alal mulkar suna hana abu ne muni kun da muka zo nan muna ta gaya muku abubuwan da ba su da kyau ana cewa mu tashi mu yi sallah wasa da sallah ba kyau wargi da sallah ba kyau a bar lokacin sallah ya shige ba a yi ba ba da wata lalura wacce shari'a ta yadda ba kamar a ce kana tafiya kana iya yin jan suri ka gabatar da ka dakatar da sallar azahar sai la'azar ta yi ta nuna wannan shari'a ta yadda maka ka yi haka saboda lalurar tafiya ko kuma rashin lafiya ce ke damunka kana iya gabatar da azahar farko ka yi la'asar farko kana zaune gida don ka san in la'asar ta yi ciwo na tashi to ka yi azahar yanzu yanzu ka yi la'asar yanzu yanzu kana zaune a gida shari'a ta yi don maka kenan ko kuma a, kai ka san in lokacin isha ya yi ciwon ka na motsawa to ka bar wato kai sallar magariba yanzu yanzu kai sallar isha yanzu yanzu kafin lokacin motsawa ciwon ka duk shari'a ta yi maka da wannan ashe kenan kun gani yan uwa musulmi rayuwar mu a musulunci akwai daɗi mu yi abin da Allah ya ce mu yi mu yi umarni a yi mu bar abin da Allah ya ce mu bari mu yi hani kada a yi mu kar mu yi ko mu hana kada a yi mai kyan mu mu yi ko mu ce a yi Allah ka ba mu riƙon amana da gaskiya a wai kimuna salatu suna tsaye da salloli in maka ce tsaye da sallah ba ta akai suna sallah ba ya kamata daga gane jimlan algafa ta malam da cewa aka suna sallah shi ke da sai ka sallah ko ba sanin alwala ko ba sanin ruwa ko ba sanin farilla alwala ko sunnonin da ko musafar da kai da kaga dama a sai aka ce maka suna tsayarwa kenan ba sa sallah sai sun yi ilimi suna ilimi masu ɗaukar hotuna kuna ɗaukar ilimi kuna da makarantu a gidan a garuruwanku a masallatanku kuna zuwa gurin wa'azi kuna saurarawa Allah nake roƙo ya muku albarka Allah nake roƙo ya karɓa muku to masu mutanen muminai maza da muminai mata aikin su kenan suna sauraron wa'azi suna gaskiya yanzu tsakaninka da Allah inda dai kai musulmi ne in dai kai mutumin kirki ne in ka tai masallacin da muka tai muka ɗauro aure ɗazu ai in kai mai saurin kuka ne kamar a shan muhammadu sani hajjin ko shek da abu da muhi suna daga cikin waɗanda Allah ya musu baiwa dandana za ka ga suna zuba hawaye ko don jin daɗin abin da aka yi ko kuma don damuwa Allah ya sauke damuwar to kun ga anan abin da za mu lura da shi shine mu gode wa Allah da masallacin nan da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya gina Allah ka gina mai gida a aljanna Allah ka biya mai bukatunsa Allah ka kare shi Allah ka tsare shi Allah ka kiyaye shi Allah ka sa ya yi murmushi ya rabbul ma'ruf wa nahyu anil munkar wa yuqimuna salata wa yutuna zakata suna ba da zakka bayan Allah na kware mu'minai maza da mu'minai mata suna ba da kuna ba da zakka ya jama'ar musulmin jihar Bauchi ba su zo wa'azin ba ya jama'ar musulmin jihar Bauchi yan jama'atu izalati bid'a wa iqamatu sunna karkashin gwamnati Sheikh Muhammad Sani Hajingir kuna ina to Allah ya ce ku bada zakka wannan wa'azi ya zo daidai dan muna kakar amfanin gona sa'in Bauchi sarkin aiki ana wata gasa da sa'in Bauchi da sa'in Gombe to bana za mu fitar da sakamako amma sai mun ga abin da bauta zo da shi ko muka ga abin da gwamnati ta zo da shi ko muka ga abin da shawarar su wance suwa ne suka zo da shi to za mu fitar a ce ga na ɗaya bana ba sani ba ko bocin ce ba sani ba ko gwambance dan na ji shugaban malamai na gwamba ɗazu da zai misali da yake malami ne kuma da ɗaɗɗe a malantar sai ya ce wai da bauchi ashe gwambace ke kwaikwai suna ba da zaka wai ɗi'un Allah suna ɗa'a ga Allah yanzu jama'a ga misalai na ba da yawa ga mutane nan wani wallahi ba don wa'azin nan ba kai kaɗan ka je ofis ɗinsa sai da izini amma ga nan ya zo rigar shi a ƙasa tana jan ƙasa talaka na taka rigar yana yi hamurin a ba koyo don ya san shi bawan Allah ne don an zaɓe shi ya zama sanata ba shi zai zama har abada a rayuwa ba ya san shi bawa ne na Allah ya san an halice shi ne don ya bautata wa Allah don haka baya girman kai baya zaluntar mazaɓansa baya cutar mazaɓansa baya cin amanar 'yan mazaɓansa baya musu ƙarya baya musu ha'inci baya musu yaudara a matsayinsa na sanata ko a matsayinsa na rep ko a matsayinsa na gwamna ko a matsayinsa na shugaban ƙasa ko a matsayin an naɗa shi kwamishina ko a matsayin an naɗa shi minista ko a matsayin famunan sakatare ko a matsayin darakto ko a matsayin kowane matsayi Allah ya bashi yana nan yana tuna akwai ranar da ba shi bane ai da can ba shi bane wata rana ba shi bane ai ƙarshe zai zo